الله وبركاته يوشا أكو قوة الجماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in wanda ya dace da ashirin daidai ga watan daya miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na juma'a na shek abubakar mahmud gumi da ke lokos kofar gayan zaria don ci gaba da karatun hadisi kuma muna cikin kitabul imani yau za mu tashi babu hukun rasuli sallallahu alaihi wasallam minan imani babinmu na yau bayani zai mana game da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam rukuni ne na imani kamar yadda za mu gani kamar yadda za mu ji da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu nade a kwakwalwarmu mai aikata abin da aka gaya mana حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حول السند وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ثم انزل الله صلى الله عليه وسلم واجبين akan dukkan musulmi da musulma idan haka ka so manzan Allah ba sallallahu alaihi sallam to imanin ka akwai mummunar matsala ya ake son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi zai mana bayani amma dai asasiyan asaliyan musan san annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin imani imam bukhari yana cewa abul yaman ya yi mana hadisi shi ma yana cewa shu'uba ya ba mu labari shi ma yana cewa abu zinadu ya yi mana hadisi daga ahmad daga abi huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fawallazi nafsi biyadi ina rantse muku da Allah wanda rayuwa ta ke hannunsa ke ƙarƙashin mulkinsa sai yanda ya so ya yi da ni la yu'minu ahadukum sayanku bai zama mai imani ba zai tabbata mai imani ba hatta akuna ahabba ilayhi har sai na kasance ya fi tsona min walidihi fiye da iyayensa ko mahaifinsa wa waladihi da ɗansa ko ‘ya'yansa wannan hadisi yana bukatar nazari mai kyau na ɗaya dai so so akwai so wanda yake za a iya cewa so ne a tafiya akwai so wanda za ka iya ce mashi so ne jariya akwai so wanda za ka iya ce ta so ne ikhtiyariya to afifiya so ne wanda kake son wasu nau'in al'umma ko wasu nau'in abubuwa na musamman saboda wani alkhairi kila da suka yi masa jibilatul nufus ala hubbi man ahsana ilaiha zukata an ɗabi'antar da ita bisa son wanda yake kyautata mata ko ya kyautata mata ko kyakkyawar magana mutum ke maka mai daɗi mai kwantar da hankali sai ka ji kana ƙarshe aka sun wanda zai gaya maka mummuna wanda zai baka sai ka ji kana san shi banda wanda zai hana ka wanda zai nuna yana son ka da alkhairi sai ka ji kana san shi aka sun wanda yake nufin ka da shirin فيسو في الدنيا القرآن ناتوا زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أنقوى تامة أدم mutane kenan san abu mai ban sha'awa ko na daɗi ko na kolewa ko na shargalle ta'ala sai ce mata zuciyarmu na son mata manzan allah sallallahu alaihi ma yana cewa kubbiba ilayya min duniya kuma nisa wa fiye وجئلت قوة Aini في الصلاة cikin abin da ya shafi duniyan an samun nima ina son mata ina son turare kuma an sa kwanciyar hankali na da farin ciki na cikin sallah ya sa ko fitina ce fitina a kafan musulunci annabi in yana son a samu sukuni kan ce a rikina biha ya bilal kama sallah mu ka hutar da mu barin bala'in nan domin sukuni ake samu ala bi zikrillahi taqma innal qulub Allah sai gabatar da mata don haka ba ka zama ɗa na haƙiƙa sai an ba ka da ya mace ta ci bawa. a haɗa ka da mai kama da aljana ta zo taimaka kisisina kaga kaman an aje wani dutse a gabanka to ka isa ta ka isa ta ma tarattu ba'di fitnatan adaru ala rijali min an-nisa'i kaman yadda ya tabbata cikin hadisi ban bar wata fitina baya ta ba in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi cutar da 'ya'ya maza fiye da mata to kaga wannan so ne wanda yake fitriyo har dabba in ka lura da kyau za ka bayyana san mata shi yasa ma har ta kai ma ba a aje bijimai biyu a gamke daya sai su kashe kansu don me za ka taba min yarinya ta ko da uwarsa ne saboda shi dabba ne da uwar shi da yarsa ba ta kanwa ko ya ake ba duk matan shi Allah mun gode maka wanda kuma duk ya mai da kanshi dabba ba na. kafiyar magana kenan domin matukan ba za ka tsaya a matanka ba ka zama dabba shine bai da iyaka ɗan ta'adda ne amma shi a rayuwar ba ta'addanci yake yi ba kai ne illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul aduna sannan yaya wanda su ne fitinan mu a yau kaga mutum ya fito gida a guje da singileti da gajeren wando ya ji kukan ɗan shi baka isa saka kwaɓe shi ba sai ce kana ke shi wanda yana cikin makiyana a ɗan shi ya yi taɓara ka faɓa mashi sannan dukiya قناطير مقنطرة من الذهب والفضة wanda kuma wannan ta halakar da yawanmu ana son tafiya da kima ba wai ana Allah waje da waɗannan abubuwa ba ne idan ka tafiyar da su ka so su bisa mizanin musulunci a wannan ni'imal malu tsayin da majalis haka nan zauja salihah sannan wal musamman rigen rige-rigen abin hawa duk sanda aka kema wata mota ta isa sai ka ce kai ake so kake so a kuma ganin ka a kai ka kitta a ce duk garin nan ba mai ita sai kai sai ka ga an yi bangan motoci sai ka ce hau. to ne zai hau wata tayar mata da ta sake kuma tsabuwa wata kuma gayi nan duk ƙura ga dai abin nan ba kai ba kafa kuma in gobe aka ce sabon yayi ya shigo zai iya dauko ai kaga wannan da alaman kwancewar noti a kwakwalwarsa tana girgin sai an samu noti an daure da kyau wal an'ami wal harfi sai kuma ta baka lashi shi gidan gona ne ga yanan ya kai ya dawo ga jimina ga dawisu ga talatalo ga kwakwa ga gis ga shanu ga awaki ga tumaki eh? sannan ga wani kududdufi wai duk na kifi ne karasa me yake nema a rayuwa mhm. karasa me yake nema subhanahu wata'ala da ya tattara wannan abin da zuciyan ke so sai ce zalika mata'ul hayatid dunya duka wannan alama ne na rayuwar duniya amma in kana da hankali ka so Allah da manzo wallahu inda husnul ma'af Kana neman kyakkyawan makoma sakamako na dindindin sakamakon da bai yankewa sakamakon da bai karewa to ka koma ga Allah shi wannan ba wai an haramta maka bane in dai zaka amfani da shi kuma zaka neme shi ta hanyar mene Allah ya shar'anta balma zai iya zama ɗaukaka game ta har gobe kiyama in ka tafiyar da shi kuma ta hanyar da subhanahu wa ta'ala yayi umarni kamar yadda muka ce madalla da dukiya tsarkakakka ta halal ga mutum na kwarai saboda za ka zama wanda za ka tsere ma wanda ba shi da waɗannan abubuwa to a takaice ina son in nuna yadda fitira ta ɗan adam take son nau'in wasu abubuwa sai wanda kuma bai same shi ba mutane kuma sukan bambantu ko kuma akan samu tafawuti ta hanyar yadda kowa ya dukufa a kan neman wannan abu da kuma hanyoyin da ake bi don tabbatar da wannan abu to amma duk sanda kake masu ba za ka zama mai imani ba sai ka so annabi fiye da shi ne abinda muke son mu nuna shi ya sa muka ɗan yi tatale-tale ɗayan ku bai zama mai imani na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa hatta a kuna sai ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance a habba ilaihi ya fi so na min mene min walidi fiye da mahaifi shi an ambaci mahaifi nan an mahaifi ya tashi alkur'ani yakan amfani da wannan siga kuma ya nufi duka shi yasa wani lokaci za ka ji an amfani da kalmar uwa nan ma mahaifi ya shiga iyaye ake nufi ah, a nan wannan ruwaya aka ce sai ka fi son mahaifinka ko mahaifanka ka fi son manzan Allah fiye da mahaifanka saboda nan babu tagalibi ne waye bai da uwa a nan ko uba eh babu to waye bai da ɗa ko ya suna da yawa wani ko matan ma bayi ne ko matan ma bayi da shi saboda haka ashe an gabatar da abin da ya fi yawa don ba wanda bai da uba ba wanda bai da uwa to sai ka fi son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da mai gidan fiye da mama kenan idan Ikirani ko ijilali ko tauƙiri ko ikirami ke sa ka so iyayenka to annabi ya fi cancanta da wannan a kansu haka sai ka gabatar da ƙaunarsa a kan ƙaunarsu sannan ka zama mai imani kamili daga lokacin da aka ce babanka ko mamarka za ta ce yi kaza Allah kuma ya ce kan ka yi to ba ka san annabi baban ka kake in ka je ka yi domin na daga cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama shi fiye da kowa ka mutunta shi fiye da kowa ka sa zancensa saman zancen kowa ka sa umarninsa saman umarnin kowa kuma ka kare koyarwarsa sunansa kenan ka umurci da umarninsa ka hannu da abin da ya hana ka kaka aikata kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in da gaske kuna son Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman so kenan ta asil ilaha wa an ta tuzhiru hubbahu hadha la amji fil qiyas shanin law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal mushibba liman yuhibbu muti'u inji wani malami mai hikima ce a kake saba ma Allah kuma kana da'awan kan shi da manzansa ƙarya kake yi da da gaske kana son Allah da manzansa da ka yi biyayya da abinda da manzon Allah ya zo da shi daga Allah jalla jalali domin ƙa'ida ta rayuwa wanda duk so ga wanda yake so yakan masa ɗa'a da biyayya ba kakan ji ana cewa ai malam sidi ko kara ta gitta bai iya ketarawa matarsa ba in ta sa kara haka ya ce zai fita ta ce ba za ka fita ba ce zan fita ba sai ta ɗauko kama canjar a gaban shi ta ce ƙetare aurensa sai ta yi kun cika ba da Allah ba zai iya ƙetarawa ba amma wanda ba ka so ba duk abin da ya yi maka na gwaninta sai ka gwane ah, ka ba ta son ka idan ka zo kana murmushi kana wani fara'a to da Allah dube shi yana wani yake baki kamar sabon mahaukaci ne haka to zai da mai da kai wani mahaukaci me kake wani wani yake haka nan kana wani abin nan kamar sabon mahaukaci to dole soyayya tana nuna in ma dai za ka girmama iyayenka ne to annabi ya fi cancanta idan umarninsu ya karo da nashi لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله sannan wani abu da ya waje baka sani a irin soyayya da za ka yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in baka sadaukar da rayuwarsa a kansa ba yana raye baka sadaukar da rayuwarka a kan sunansa ba bayan ya koma ga rahaman ubangiji karya ba ta san ba ta san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fahimci wannan kalma sai dina Umar a gabansa annabi ya faɗi wannan magana ce wallahi yanzu na fi son ka fiye da uwata da ubana da komi da komi sai kaina kawai annabi ya ce da sauran umar sai ka so ni fiye da yadda kake son ka yace wallahi ya rasulullahi ina son ka fiye da iyaye na da duk abin da ke duniya da kaina annabi ce to yanzu ne ka zama mai soyayya yanzu kake so a yakin uhud sun san yaki ya karye wa musulmi ko kamar yadda muka sani saboda saba makomanni. na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da abin ya juye ta kai ma da yawa jarumai sun gudu aka bar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da 'yan kaɗan cikin sahabbai kana anan nabiyu la tabib a nabi abdul muttalib ta san ba wanda ya kai manzan Allah jarumtaka to a wannan lokaci an samu wasu sahabbai guda tara da suka yi ma annabi zobe saboda kauna da soyayya saboda ruwan kyauro da mashi da takobi yanzu duk ta dawo kan manzon Allah dama shine target din tunda har an soma ya dama an kashe shi ko ya shiga cikin sansani cewa an kashe rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ce to ne in an kashe shi afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibayhi falan yadhur Allah shay'a fa sayajidu Allah shakirin dan babu wani annabi da ya dawama babu wani manzon da ya dawama dan haka ba abin mamaki bane in an kashe shi sai ku daina addini waɗannan sahabbai tara suka yi ma annabi abu talha yana ciki annabi ya fi shi tsawo cewa yake ya rasulun dan allah kada ka ɗago kanka ya keta hanawa don kakkyawar ko takobi ya same ka ka dukar da kanka ya rasulallah a wannan wajen sai da mutane bakwai cikin taman nan suka yi shahada saboda halibin da aka yi musu daban-daban suna mene kara rasulullah sallallahu alaihi wasallam babban masoyin shi ne ma'anar abinda kakan ji sahabbai sukan ce idan ka abi wa ummi ya rasulullah da ni da tsohona da tsohuwata duk za mu iya miƙa rayuwa zan iya miƙa kaina da su don in fanshina ta rayuwar ya rasulullah to na gaskiya kenan Eh, mataka ta rinka cewa yau in ka mutu na shiga uku ba wai shiga uku na da da'awar jahiliya ba damuwa sai kuma kana in ba shi ai ba magana amma daga lokacin da ta kosa ne ka mutu saboda ɗan abin hannunka kumban tsufa ita ma ta so ka haƙe ya ba ƙindi ba kaga ai ba mu ba ƙauna ba kai ake so ba ke kenan abin hannunka ake so kamar yadda hadija ta fahimci haka tun jahiliya an ta zuwa neman ta ce ko ki aure wane ya zo wane ya zo masu daraja ta ce wallahi kulluhum laisu bi tullabi hadijata wa ma hum tullabu ma da hadija ba ba hadiza suke so ba kudin hadiza suke so don haka ban ga miji ba har sai da ta ga miji wanda hankali zai kwanta sannan duk da kunya da kamun kai da kawaici irin na ya mace ta ce ga Allah ku lallabo min shi sai ku lallabo min shi na gani sallallahu alaihi wa sallam wa waladihi hakan nan sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiye da wa dan da ka haifa a cikin ka kenan idan tausayi atifa ta rahama za ta sa ka so ɗanka wanda kuma shi ne abin da ke aukuwa tsakanin iyaye da 'ya'ya za ka ga ɗaya girma da gidan shi da 'ya'yansa da komai da iyali amma matuƙan tsofaffin sananan kullum tausaya masa suke sai ka gama maka wani abin ma abinci ne ta ce a kira min yaron nan gafa da 'ya'ya manya amma ka san su har yanzu kana nan a yaro ko ku kira min ɗannan? nan to wani abu ne ga shi nan ta turo maka saboda shi su iyaye saboda tsananin tausayi da tsananin jin kai da tsananin rahama kullum suna fatan su mutu su bakka ne iyakan da kenan kankat ta ku gaba mai son mutuwa amma iyaye in ka tara uba dubu da wuya ka samu ƙwara goma kacal wanda suke fatan 'ya'yan su mutu kafin shababul ami ma taraku raja'an lana fi dini illa hayyahu kai eh, waɗannan ba da ku muke yi ba muna maganan ɗa ne albar mai biyayya wanda ya san kima da mutuncin addininsa da biyayya ga iyayensa wa zai so ya duk wahalar ma da ake sai ka ji ake ku muke ma ku muke ma ku muke ma kuma ba ka sanin ni'ima ce sai wanda ba yi da shi eh, sai wanda ba yi da shi ruguji da haihuwa Allah ya baka ne kake budurki. ya maka baiwan ne da ka waiwaya ka gina tuke ɗan gida ga tsoriyar mota ɗin jima-jima ga kuɗi ga gona ga kaza kawai ga ba ɗa ba ya ba balanta na jika ba zai baka jika ba ka da ɗa ba ka da ya daga nan sai ka shiga zazzara ido a jai wankin ciki a jai wankin ciki ko da haya kai istihabu liman yasha'u inafa wa yahabu liman yasha'u azrukum aw yuzawwijuhum dhukrana wa inafa wa yaj'alu man yasha'u aqima wani hikima ce ilahiya kai da ba a ba ba ba a kanka bane mun yi wannan saboda haka ƙaƙifa ta ubuwa bai sawa a so ɗa fiye da manzan Allah ko ya sallallahu alaihi wasallam a da an ga za su kauce hanyar shari'a to a dawo da su ko da ko za su hankalin su ya tashi kaka zama uba mai ƴaƴan agwagi yanka ta kafa gilashi a karan hanci tana dani ilayin da za ta kai ka tabaran ta masa abin da za ta gaya ma zai dadi kuma ga gilas a hanci wani kana tsawa yaran yanzu ne kaza kaza yaran da yan zamani yan zamani za ka ga zamani kawai iyaye sun zama dolaye in ba dolo ba wa zai wannan yadda ta ci kwalliya ta mutse za ta fita tana daji sai na dawo ta Allah ya kiyaye ba sama manya wai wai ka saba kama sha'awa ne to nan kin manzan Allah ne ba san manzan Allah bane domin ka zama addayu man yuqirul fahishata fi ahlihi bai shiga aljanna to ta wannan bangaren kenan kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamala ne na imanin bawa gwargwadon kanka da shi gwargwadon imanin imaninka in zan ba da wata ƙa'ida don adab da kasan wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka tsara waɗannan ƙauna ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani abin da ya zan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ka nisanci wannan abu nuna soyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ba mu ikon yin haka wannan ruwaya ta biyu ta Yaqub bin Ibrahim canjin hanya ce daga nan kuma har ta faru da Anas dan Malik Allah ya ji kansa ruwaya ta uku ita ga ta nan ita ma canjin wato wannan ruwaya ta biyu da ta uku kawai an samu canjin hanya ce don ka ji salsalata duk ta haɗu da anas ya ɗan maliku wannan yana nuna ƙarin ƙarfin ruwa ya ce sai dai duk abin da ke wannan hadisi na farko shi ke na biyu da na uku amma akwai ƙari wannan fi aji ma'ina shi ne abin da aka ƙara a wannan ruwaya da mutanen duniya cika. mutanen nan malamai ne sarakai ne shugabanni ne na siyasa shugabanni ne na addini koko rayuwa ce ta haɗa ku da su to ka so Allah fiye da su ma'ana kada ka kuskura wani ya raba ka da Allah ko ya sa ka a hanyar da za ka saba ma Allah kai kuma kai kawaiki wai kana kawaiki to kana kawaiki ba ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har ka fi san wannan wanda in kai wasa ma za ka kyautata masa duniyarsa ne kai ka tozata lahirarka akan ne Ke sa a wannan ya ce wannan ajma'ina wannasu ma'ina. kuma idan muka dubi magabata za mu ga abinda suka yi kenan kun ga dai annabi ibrahim lokacin da mahaifinsa da mutanensa gaba daya suka dukufa akan bautan gumaka ya ce ya baranta barinsu da abin da suke bautawa illallazi fasarani ba wanda zan alaƙa da shi in tsasa da shi in biyayya gare shi sai wanda ya kage halitta ta ba tare da misali da ya gabata ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waje alaha kalimatan baqiya haka ya bar wannan wasiya ga ahalinsa me za ku bauta wa bayana ‘ya'yansa ma haka suka yi ma ‘ya'yansu saboda me alaƙar soyayya ga Allah da manzan Allah takan zo ta yi alaƙa da aƙida na albara walwala'u kana son mai son Allah ne kana ƙin mai ƙin Allah ne kana son mai son manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kana ƙin mai ƙin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma in ka dauki misalin 'ya'ya na gari da iyaye sai a hankali sa'ad bin abi qas ya ce ka misali dan gata ne dan lela ne shagwabbe ne kafin ya musulunta amma san da ya musulunta mahaifiyarsa tana da hali ta juya masa baya ta masa duk abin da za ta yi masa na aje ka dan ya dawo amma ya ce shi yana nan akan san Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam hatta yajin cin abinci ta ce ba zan sake cin abinci ba in baka dawo ka bi abin da nake ba ka kyale annabi sallallahu alaihi wa sallam kwana daya kwana biyu ta soma yaushi kwana uku ta yi yaushi sosai a na hudu ta buje kamar za ta cika amma ɗa'a bai daina mata ba dama abinda ƙur'ani ya koyar da mu kenan fa in jahadaka ala an tushrika lima laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma wa ma zalik wa sahibhuma fid dunya ma'rufa yazo yace umma tace na'am law na laki mi'atu nafsin fa harajat nafsan nafsan wallahi wa baqiyat wahidatun to ma tamattu dini haza ki sani in baki sani ba ga rai kina da guda dari yajin cin abinci ki bushe ki zama kauɗa ki mutu sai a sako maki na biyun ki murmure ki zama tuɗirɗir ki ci gaba da yadi ki bushe ki zama kauɗa ki mutu har ai goma ishirin talatin hamsin sittin casa'in da tara ya rage na ɗayan ki sake bushewa in ga kina makyarkata ki ce sai na zan musulunci in ba haka ba za ki tafi duka ce wallahi ba zan ba addini na ba sai dai ki kaga ba ka san mahaifinka a lokacin da ya saba ma addini so ikhtiyari ba ka son mahaifiyarka a lokacin da ta saba ma addini so ikhtiyari shine anan amma so na tsabi'i za ka ji ina ma dai babanka ba haka ba ina ma dai mamarka ba haka ba bisa ɗabi'a shi yasa ma Allah bai hana a yi musu ihsani ba ko su ne sarakan Allah domin akwai wata ɗabi'a tsakanin ɗa da mahaifi ko mahaifiya da mahaifi ba hana da kyautata musu ba wannan so ne tabi'iyyu amma ka so su irin wannan soyayya ikhtiyari ba shi a musulunci in kuma ka tabbata a kansu to ka rauna da imani ka la tajidu qauman na billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum kaga ce ula'ika ka taba fi qulubihim al-imana kaga kauna irin wannan na ikhtiyari to ba yiwuwa ka to wanda bai san Allah da manzo sai a kula ko da alaƙar ku ta haihuwa ne a'a na ɗabi'a wannan daban ba a hana ka ba amma kada ka yadda ya taɓa ka daidai da ƙwayan zama Allah ka kare walau kanu aba'ahum ina jin ka aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ni na yi damma ko to na gode babu halawatul imani to shi kuma imani wani garki yake da shi daɗi wato shi imani nan annabi yana sufanta shi ko kuma kamar abinci ne aka tara wani abinci da ɗanɗanan da zai baka to shi imani garɗi da daɗi ɗanɗanansa ba a faɗa to a yaushe muke samun wannan ɗanɗanan shi ne za a gaya mana عن حدثنا محمد بن مصنع قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا آيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخرف في النار الله أكبر فأنا حديثي إمام البخاري أنا محمد بن مثنى يمنشي shi kuma ya ce abdulwahabu sakashi ya haddasa mana ayu ya yi masu abdullahi a abdulwahab hadisin ya samo daga abi khilaba daga anas malik allah ta'ala shekara masa yadda ya ce shekara na goma ina hidima ga annabi sallallahu alaihi wa amma bai taba ce mun dan mai kai kaza ko saboda mai ba kai kaza ba me ya nuna wannan an samu yaron kirki da dattijan arziki ƙwarai kuwa yaron kirki da dattijan arziki domin aka samu akasi ko an samu yaron kirki in ba a samu dattijan arziki ba yanzu kaji ana kaci kazar ka kaga dan kaza to alhamdulillah kenan sallallahu alaihi wasallam kuma matsalan anas yana nuna nau'in san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar anas tana matukan san shi tun da annabi ya sauka madina sallallahu alaihi wasallam ta ga menene za ka yi na kankat na nuna soyayya sai ta ga ɗannan da nake matuƙar tsaifi bari in kai shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi boyi boyi an gane ko wai ka ji lalacewa yanzu a gida fa sai ka ji wa na neman ya aiki yaro ko yarinyar da kaninsa ya haifa gaskiya ba kana matsa mishi kana matsa mishi ko ka ji uwan ta shiga kunkunai shi kadai ne yaro shi kadai ne yaro a ba shi kadai ne ba shi ne da shi ne dai ake so ya zama mutumin kirki saboda haka sai ya lalace ga sako a gida ga yara ana gani amma ba mai zuwa haka iyayen suka ce su yi sa ake fama tarbiyya wai ta lalace haka suke cewa tana nan yadda take masu tarbiyya ne suka lalace Na aibu zamanina wal aibu fina wa ma zamanina aibun siwana aibin na nan a tushen mu anas malik Allah ta'ala ya tsama masa yadda ya ce salatun akwai wasu ɗabi'u uku man kunna fihi wanda duk wannan ɗabi'un suka zanta da shi ya sufanci da su waje da halawatar iman wannan ya sami ƙarfin imani wato imani ta tabbata ga wannan bawa Allah ka sa mu tufatu da su ɗabi'a ta farko an yakuna Allah wa rasuluhu Allah da manzansa su zan a habba ilaihi su ya fi so min masu ma fiye da duk wanda ba su قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فسو الله في يد قوة فسو الله في يد قومي فسو من ذن الله في يد قوة فسو من ذن الله في يد قومي don haka kafin ka aikata sai ka nemi yadda Allah da manzansa kace a aikata ya ayyuhallazina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله سيدي وأن يحب المرأة كصوم جن لا يحبه ya zan bai so wannan da yake san shi ba illa lillah sai saboda Allah me yasa nake son ka me yasa kake so saboda na ga kai bawan Allah ne mai bin sunnar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai na ji ina kanka da wannan dalili na uku wa an yasmaha an yahuda fil kufr mutum ya kyamaci komawa ga aikin kafirci ko shi kan shi kafirci kama ya kuma an yi kubaka na kamar yadda yake in kuma yake gudun yemene ya koma zuwa ga kafirci Allahu akbar kun ga wannan hadisi yana nuna mana wane ne yake samun kololuwar imani shine wanda yake san Allah da manzon manzonsa fiye da kowa mun bayanin soyayya sannan yake son ɗan adam ba don duniya ba ba don dukiya ba ba don mulki ba wanda mutane yanzu mafiya yawa suna so ne don abin da za su samu ya ishe kamar misali abubuwan da ke aukuwa jiya da yau yanzu zan zo in yabi wani gobe kuma sai in zo in zage shi gobe zan ce mashi waliyin lahi ne jibi kuma sai na dawo in ce shaitanin majimun na tabbata duk kuna jin duk kuna jin wani wannan ya nuna soyayyar ba ta Allah ba ce kuma sanda aka yi ƙiyayyar ba ta Allah ba ce to babu hasaran da ta kai wannan babu babu hasaran da ta kai wannan in za ka so mutum ka so shi don Allah in za ka ƙi shi ka ƙi shi don ya ƙi Allah ni zanin ne ke ba shahasiyarsa ba ba mukaminsa ba ba dukiyarsa ba ba abin da nake samu a wajenka ba kada ka zama abin da wani mai hikima yake cewa annasu fi zamanin ikibali ka shajara wannasu min hauliha ma damatin samara wayan ka ga an lullube ka to kamar itaciya mai 'ya'ya ce mai zaƙi suka nuna za ka gabata rabuwa da jama'a a tushenta ma daman akwai wannan ‘ya'ya suna jifan ta ita kuma saboda karunci tana miƙo masu ‘ya'yan da ta haifa amma da zaran ‘ya'yan ya kaɗe fa. wa ko ta fasil hamwa wala zabara sai su wasu su barta da zafin rana da koran hunturu ba mai cewa yaya kike sai ran da mai ta sake fure ta yaya suka nuna saboda ba ta ido sai a zo a sake kewaye ta ku lura da kyau ko shugaba ne allah ya ba shi shugabanci ko min karfin shi ma ana cewa yau baya yi sai daga kofar gidan shi ba kowa su sha ba ma idan su koka shi ba mutum ba ne ku lura ko mai kuɗi ne ya samu canjin rayuwa ko almajirai ba za ka gani a dakalin gidan ba ta an watsi saboda soyayyar ba ta Allah ba ce ta abin da za mu samu a hannun alhaji ko labai ne ko man kai dade ko an rabu wannan sai mun saitin imanin duk wanda za ka so shi ka so shi saboda Allah don neman yardar Allah kenan kana da ikhlasi wanda shi ne ginshikin addini shi ne ginshikin addini sannan ƙarƙashin wannan subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyamaki komawa makafinci kamar yadda kake kyamar a jefa ka a wutar jahannama dama haka yake kun ga a cikin suratul tauba Allah ya tattara wasu muhimman abubuwa har da iyaye Kuli in kana uku, wa uku, wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratin takshawna fasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kaga duk an tattara abin da yake koyo na mutane biyu ce to har in kuka fi san su fiye da san Allah da manzonsa iyayenku ne kasuwancinku ne hanyar samun kudinku ne shugabanninku ne malamanku ne menene ko ma menene ne suka fi son su fiye da san Allah da manzo to ku jira ni ku saurara ku ga abin da zai biyo baya har Allah ya zo da umarninsa ai ta zazzaga muku bala'i ku kwana cikin musifa ku tashi cikin fitina Allah ya ba mu ikon gyara to wannan yana nuna mana duk abin da yake sabon Allah ne ko shirka ko tsaki ko duba ko wani abu mai kama da wannan in ka kuskura ka yi shi to ka so wani allah fiye da allah kuma ka nemi ka tura kanka a ina ka tura kanka a wutar jahannama muna fatan allah ya kare mu allah ya kare mu allah ya kiyaye mu za mu dakata a nan wasu subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. suna jin junan aiki da fitin yin jini ba kai yana yi na miji ya fi zai ga matasa na mata sun zama kasuwai a gani kuma nan mata wani kuma suna sana a mata sai Allah ya kuma yi zanga yana da kasa yake yana وجود ص و matan da ba su da maza da mazan da ba su da mata ko suke buƙatar tsarin mata shi ba su kai ruwa abinda shari'a ta ke ku mushkan ya zan tsari ne ku haɗa shi da tsari na tsari ha ku haɗa ta da tsari ya zan ku da bayan mutum in ana tunanin talauci ne ko talaka ne inda an yi da kyau da duniya ba guda ba ka samu damar yin aure ba to kai azumi a yau da ta yana kashe sha'awa yana hana da kun ga yanzu idan ku za ka ta hana kanka aure sai kuma ya ku kai da ne ai wani yaron duk yaron da ya gina ɗaki da biyar ba ka gina masa gida kai mashi aure ka saka shi ka lalata shi ban ce ka saka shi taimako ba a'a mu yi saifin al'amura gina ɗaki za a yi maka mata kafin da shi yaron da ka ga ya ce saboda haka in ya gama sake na ke mashi ka gina zai amma yana gina sake yana son su da yana son ka yi wani lokaci ma ya zara kawai ce ba ni kuma ba ya ka mashi kawai da ya ba ta shi bayan yaron da bai da kunya a bai da kama sannan ya zo ya kai kwakwai mun aure ke kashe aure da na sai dai ka kai mashi wanda zai ci da matashi kuma kana da tsari yau wata shida masu ba tana kila ma bakwai ne kana tunanin babuwar nuna kana tunanin abin da za ka yi bayan kuma ga kan ne kana malam me kake so kuma yi da nake so ya duk ba zai yi Allah ya nufi zai zama ne inda zafin na sa a samu to da nan alhazawa ne wani da gaske ko akwai wanda ya zama ne baya nema Kama kowa ne ya zama mai kuɗi kuma wata hikima ce ilahiya yawa ويرزق من يشاء بغير حساب كما تكفت به kai kuma in an hana ka kaga mu da barakon ruwa to ba wai an baka lasisi ba ne ka je ka gantali ka ce ba ya koya gani abin da aka kama shi a a duk wannan Allah komi da lokaci ka kai yau ba za ka yi kuɗi amma har yanzu ina daga jawo hankalin kiyaye. in dai an faɗa za ku yi yana da sana'an da zai rike iyali kada ka hana domin kullum ku bambanta yanayin rayuwa kowane mutum da ta gani zai da Allah wani bai damu ba ko zai shekara talatin wani zai ke shekara goma sha ne zai ta zambarwa zai ta zambarwa kudin baka ce za ka to da ya yi kurgoci ne wuce sai ka ce ka ka kan ba da kuma ya ce hankali zai ba ce ruwa bai taba ba kansa hanya lafiya sai dai na gashi ana zama ana da yake kan wannan yana ce mana ba abin da ke hana ɗan adam aure domin jarida ce islami illa ajin ɗauki sai dai nuna ko dai gajiyawa ce ta fahimta ana ta ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

wata ma ta ce in dai wasa da halitta na ta yi laifi ka gani to ga wanda ya san yanayin karatu a yau a makarantun manya har da ƙananan ma haka to an sai ka matsayi a ce ta gama fara ta yi gefen sani ta yi gefen sani wata ta je ta yi gefen ta da ke nufa yau da kenan hakinta wanda suka shiga bisa jami'a ba wai wanda suka shiga da ba a gani to da ka ba ba matsala ma ta wuce kai tsaye ko in ma ta samu shiga kai tsaye ne da kama kuma ta yi ta tara ga ku ashirin da uku ga ɗaya sabis wato ne ke kuma ya mace da ke tara ashirin da uku tana gwagwarmaya da maza kana kwana ita kadai ka tashi ita kadai ba wanda yake da wani a dangi Allah ya yi ka abu ne mai